alim yere allah subhanahu wa taala ti inna allazina kafaru kubeni kafraku kafrakum palle ati wa yasudduna an sabilillah yasudduna nambartu namballu allah kille ballu yende bari yasudduna an sabilillah walmasjid alharam ado ka hormante kega ka hormante anar kam alkabu kebe allazi alkabu kebe kake barka kenya linnas sorondanga sawa nyoroye idi sorong idi nyoronti idi yokondi kekka alkabu allakanyan ata hadarin mu idi ashi nyorondi alakifu fihi kebe ganya tahana an makkanke walbadi aro kebe mukke nyagani riyana nyagani isu ni misideke waman yuridu fihi sere benda muru ke ka bi ilhadin bi ilhadin timmanne jungwe aɗo ñenge bi ilhad sere benda kem ne bi zulmin ti bakkatin taxu ti tora ti fil kappe sere benda ke mede ber ka ke ka kakundu agenar kab ar ken noku nuziquhu wona kamanga wona temundi min azabin gel yangan katta alim yangan kata kebe ammantegen ken palle allah subhanahu wa taala ati wa iz kana birencimma bawana bawana wo gadi yankandi wa iz bawana wo gadi yankandi wa iz bawana li ibrahim wo gi yankandindi Ibrahim da yere bawwana yankandinde fonga na yankandi eh, wani bawana na fonga na bangandi bangandi ndi na fonga na bangandi serenda kebe ganyi mukera bagan sella yerangrati ndi ani allah subhanahu wa taala ada ibrahim adi yankandi ati wa id bawwa'na li ibrahim yankandi ndi Ibrahim da wodi Ibrahim yankandi kandingira makana albayti ani kaake dingira wodi ibrahim yankandi kaake dingra a kab kaba wodi ibrahim yankanuno kan angara bawa kenya anzalna wodi yankandi walla nanya waije birencimma bawa'ana oga bangandindi nankurandindi le ibrahim annabila ibrahim danga makana albayti kake dingra or kake dingra or banganira awren manne alkaba adi ñini a tagante ñi ili meshore shoxe kake avant atagante ni parce que an ka fan fan fan ni ñan kam buti min xani alkaba alkaba na ka fana fana be wakati misidi fana ñi ni kam ma kendal kaba me fini li i ñaa alkabri adaga maga bakno lew annabillahi nuha furengari jingari ara sawtu donc alkab awre man kakati jike falle amenyino allari ibrahim na aymul kake ga dingirabe aga batte be batte kenon tege ke batte mono kembegri allah imulla yina sallallahu alaihi wasallam allah yi mulu kendingira ina ken ko Ibrahim na bangan na Kya ko ya kan kan ke Ibrahim idi di Ibrahim da bangan di Ibrahim da bawwana na bangandi kandingira aɗa kandingira bangan na koy at makanal bayti kake dingira kake place al ka place ke ar ko ibrahim parce que ibrahim man kake ari abi ka kake taga adire me ismail yana ka ka buke na kurumba na taga na grindi hadingira ka yinon <coughs> fondation a anyinon parce que qaranga sura al-baqara ati iz yarfa ibrahim al-qawaida min al-bayt mana qawaida na manere ani na fondation na tegele na gede kam na wurge kam na grindi yere wor faminanti ibrahim kake ana taka mi a ka kake ñinonga fa parce que allah ta ana kafana ñiñen kamma kennal kaba yere ati annabila ibrahim ati igir kake koye na dingiran koye kino fulane mele kanili na dingiran koye kino fulane na na kake taka allah ke lu koye allah da famu di ibrahim dingira kenera arkenya kenya ko yare subhanahu wa ta'ala akenga lara fofoda harga jike gari batte ke allah na kuntu ay kaga dingaranto ya place ntu ar ko ibrahim ha at ibrahim dang yere agere fumbe ko ibrahim dang kebe ko ibrahim ibrahim dang ay e allah tushrik allah tushrik atanna mag fokke fi bi tinki allah allah tushrik bi mag fokke fi nge shay'an harful agin fi kappi est ce que ibrahim fo kappalla la ken kubeli garde falle a o wani fil kappano ko annabi ni mum be digame kene aga kane digame kene adresse digame kene adresse katamilla annabi la ibrahim e aga tanna ma fo ke fiya digame ke ke qur'an wacha adi yakan katuko muhammadu sallallahu alaihi wasallam nam qur'ani ke aya kati mahamudu misale ndanga sefen qur'ani ke afa fare nyama wacha wacha allah digame ke gana kon sas an kon kodang hmm? fare hmm? wacha do fare nyante fene sasati ti allah tushrik aha agad la allah tushrik allah tushrik bi shay'an get allah tushrik ma foke finga maka fo ke finga aga wacha digame ke gana ya ga digame ko faro wona digame ko tan awrne mahammadu ke kaku na awrne manne ndi debariya anna ma fo ke finga ani finlande awrne man digame ko tan a nyumu tonu ima fo ke finga ke ka aminino handu ko yannabi ibrahim na, na bangan ibrahim ar wori ar taka ibrahim daga khawacha ke alkabu kundu anabi nyimu ndang kay faru ndang me ke ka kundu debe ke na sugan na ko muhammadu mhm. ke muhammadu rasulullah se digame ke awre manne allati ma fokke awa tonu Ah, xama fo kef de Allah tushriku bi shay'an khayere allah subhanahu wa ta'ala to wa li ibrahim makana li bayt anga digame xala de parce que ta ibrahima ko ya? mhm. digame ki ar ar digame kacha ar ibrahim khibaran ko wato tir manere ya ay ko allah gatin ibrahim ko tabe gir kake e prana kake debari it ibrahim e, la tushriku bi shay'an allah tushriku bi ma fakfing ken keta digame ke arko ibrahima dan ken asuano kon kana ma fo ke fiya ibrahim ke ka kana ma fo fo ke finga la tushrik ma fo ke finga bi tinki alla shay'a farman wa tahhir wa tahhir gati wa tahhir ala bandi atanna labandi baytiya agad bayti anin kake wa tahhir baytiya li ta'ifin litaifin anna kake sonondi anna kake labandi koni hada litaifin rawangindano kubeni gane kake ga rawangana na ka kake fana atawafu ka kaw soronga arawangana ata kake anna sonondi koni hada na laban koni hada litaifin sorobini garawangani والقائمين anna kake kada anna sonodu koni ga sikkano alqaimin sikkano kubeni ga sikki ga sallini anna kake labandi sallano kada alkaba kusino kuirawanganini kui sallini kake anna labandi na, na sonodu koni kada nga lilqaimin sikkano an kubeni ga sikki ga sallini warrukkai agati warrukkai ado anna kake labandi wurkonganonda hurungaragano wurkongano arrukka an wurkona wurkongano assujud ado anna kake labandi kubedi gande kake iga sujudin sujudano sujudano assujud yar digame ko ma dere afagade sallem parlamin ko here alqiyam arruku assujud ko famnan kun farla nya sallen no at kake anna labanu kudan sallano urukangano geni sujudano geni yare wal digame ke awre makanya ko eh, misale sorotan ya serbano kwan sikano yani gasiki angri sikama de ben ay no hurungul nak hurungom mm-hmm. par makan as sujud na awre man yare walqaimin warrukai wasujud anna kake labandi sallano nda sallano kuɓenegel mana wurkongano sujudano gen qaimin arrukai wasujud وعزن في الناس بالحج وعزن في الناس بالحج ير الله ير سبحانه وتعالى أتنبلا annan di soronga waazin finna soron kiri di soronga ibrahim ga allah tana soron kiri bil hajj ti hijju inalli bai bay annabila ibrahim atalla danga a nkama yerwaca debeyi muntiyere hogatini ngara ngara khirigi muku atanke nan khirigi den kama khirindi ibrahima andal law subhanahu wa taala sere wo sere gatal heji makkaya angano ko sallahitu gillange bange do allah anno antanno kuntu awa ara ke gangunde ar mugundangan mugantoro sere be ga nyimi sere be gatal heji makka akama nyimi allahumma labbaik ken kama te hiji bana akamanga harga sare maga sare maga bange dunayere madama Allah alaga ate hijia agar hijia hasrebe aga mi hijia nyanga nanga wore manne ke gangu nan kala timi hasre gi nyimi awre manne magre nyanga nda na saha nda anga timi ma ibrahim khirindi khirinde kala layan yanden ke khirinde alar sak dunano gilli brami xirinde ki aratina xa sigaba sorontella cotation sine suga sorontella sine su ken san xindi soronga wa azin fi nnas bil hajj a tangara yatuka rijalan yatuka inari ibrahim honnare fay yatuka rijalan inari kattan tuk kon ken lo himanya nanya ibrahim da soron kiri inari kattan ara hiju onda hiju hiju koda allah hiju allah mbattenyen katangara ya yatuka inari kattan ken ibrahim inari kattan ken duroye gane ibrahim tasrifan ni ibrahim alayhi salatu wasalam duroye na ibrahim da inari katan ameti inari kati kyalla de igri inari katan yato soroku inari katan anni igri inari katan ati inari katan ngari jalan itaranto titani ananyim sabit rijalan itaranto get rijalan malati yugude yugufe rijalan yara warme nan taranta tarano gani tani amma rijalan yato ka rijalan inari katan yugu ay yaharunga yaharun hijin eh, yatuka inar rijalan itaranto gilli itani igili soro ya haro bangi tere naam naam mamaka amutu dina kanenyen kembre wotonte kembre avion te xa lenki alhamdulillahi avion ngay quelques heures an pitano alaykum salam e kenki kiñangati il faut kenan tereya ama ke ngaran kamma xa anamo kano a lage ton tereye qurane ke asren la astagfirullah astagfirullah tigame ke fat kem ke muti banadi fo nan tereya la yere amo yeganta magara angonata allah e tere tere ke ka pasi eh, eh, passing ngam Allah abiyo gut saha ngam abiyo gut naam naam kenya nien hara abiyo ke mo no wende bar Allah ma debal Allah ne ma nyang gidi bro dan ha suron tre kat mak akenya ko ya inare katangi gatte ya tu kari jada ma le fu gam poso ma tere de avion mu de avion no wenyen avion ke malande bari ne ma nyan ya tu kari jangan wa ala kulli damirin wa ala kulli damirin ado khadi anari kattanga ala kulli damirin aga ñogome su kamma ala kulli damir damir ke ñogome ñogome ñogon kumante ñogome kebe kumante ngene anari kattanga anari kattanga ala kulli damirin kenema yarmane soro khairin iga ñogomen kamma soro hayri kun ka ñogomen kamma ar taranon ko ar ñogomen ka ko ala kulli damir ñogome su kamma ala kulli damir damir ke man ñogome mais ñogome keɓe kumantenge ñogome keɓe aga gilli ɗo kolate tampinte kume ngay ke an damir ala kulli damirin ay ñogome su kamma soro ngarni kattanga mi atiyere yatina yatina hayerame ti yatuna ati yati na yere diga mi kemane nyogo mo kwacha nyogo mo kunari katana yaram sere ko nyogo men kha nyogo men khaire ada khima ko rekine nyogo mo ngari ni yatina yara nyogo mo kwa kore nyogo mo kurin katana ataga nyong aga nyong su kamma koni kamma sorombe ba hagati yatina nyogo mo kugar katana kunyogo mo igarin hatta fana a geti aga ñal sorowatina yatuna wawu ñalli hagati yatina kendi manne agati ala kulli damir aga su kama ñogome kebe kuma a xumantengene kama kamma ya yatina irini igilli minna ati yigilli min kulli fajjin yigilli kille su kille kebe amir kille kebe ala alatenge igi nokullate ñayi gari ibrahim sigana soronke angara yikirta kenya yikiri irinia ibrahim sigal soronke har lenki wacca sina sugaru soronya gata nyimi ma ibrahim kirinde nga alla gata nan kirinde kharsa ken kirinde afa soron ma harsa uga nal kabay alla gana no wondo sura gati min kulli fajjin fajji e ani kille kille be ga gide kille be ga gidun na an fajj amiq man gati folate ani kebe amiqin manne fo juppe kaya kille je gati manne kille kebe ala tingen parce que on titini kille juppe yen on titini kille ala <laughs> ala tingen <laughs> ma kagati de yigili kille kille kebe amiq kilekebe baid ani kilekebe kebe latene igi nokulate gari ñogo mo jiga ñogo mon kamma ñogo mo kunari iga gi nokulate kile late donc yere xima ngartin koni ñogo mon ka ar xima lena ñogo mon ka igari naam man khani soro ku gari atinari liyashhadu puru liyashhadu puru inari Gati geti yashhadawne manne liyahdaru alhudur nalli reñan liyashhadu nalli. inalli inalli pour manne ina wori i muna seede ina wori inaari ina wori yaahi hibar doho yaahi agana kiñe makka a a ñimi sik a kabo faye a kafe non de a tinaari ha liyashhadu i muna wori ina seede manafia manafi'a lahum manafi'a nafani nafani yani lahum agidam nafa ya yere arne nakira ameti al manafi amal alifun do mun atiyata manafi nakira ñani ke manafi'a ke nafa age benya nafa bane fe yara nafa bane ko yere at manafi'a yara ñan nakira nya nafange be ñen misale angala kiñe makka eh, alla golle be duna nafando lahar nafanga mi tabane ken heju dagi heju andaga labutu fotana xayno anga allah deɓen ni wogati commerce mante yaba yogoyta gati agaraga aga ara na fa wore kañaga tiyere inari ina sede ina wori manafi alahum nafa kebe gidanga nafa pogebe ha nafa ke ama duran ko kanni arnya nakira manafi alahum nafanya wa yazkuru ina ko kadi ismallahi ina allah togonko yazkuru ismallah ina allah togonko wa yazkuru ismallah ina allah togonko na lahiri na lafinko hijju ina lafinko kan to fi ayamin koto be ni malumat koto kube ni tuito ngen kota tuito ani banon tam bano ke buto ko tammi on Allah fin ko ino bano ko buton tammi walit fi ayam al malumat ani ayam tasriq on Allah fin ko mana kaso ke banon tammu tammu tamundo bane tammu tamundo fillo tamundo siko woto man ayamul tasriq ina lafin ko hmm. kuwa atman wona lafin ko bondi ko to ko mi tunta fi ayamin malumat ko ta tunto ina lafin ko alama fonkam ma razaqahum alla ger yarje ina lafin ko ke fonkam ma kebe alla min an'am gele kara fo mumu bahima ar fo mumu bahima ar kibi galan sefene al khama kanin no aran sefene da banya at bahima bahimatul an'am an fo mu ni khama kanin no khadiga beren meno al an'am onar kara kara fo mumu nyogome adonna ado jexende su ko an kara fo mumu iboma kuwache kwankati nyana misala onati eh, ke hadiya walo kati ni leya abaka ma bako kwa on kwa kala al an'am karfo mumu atona alla tokonko ikamma kenya kebe allah subhanahu wa ta'ala kebe aga do arjehi arjehi nyala kini atiyere fokulu hayige minha bakki kuntiyege hage bakkiya ani tiye fokulu minha kanyige bakke misale angara leya leya kere alla yigen bakke makembe mhm. me fino kuma adite lanen ananyiga ba koma al kafara mbe al kafara jagen kebe kafara nya kenga antike antigen bakke pofe ta tamisi ami tal kafara nyen kenga am bofe makige bakke ha comme mm. leya dimeni manar kenno khara yirin khara yige bakke fokulu xana ñige min ha bakkiya xanda yige bakkiya kembane wa ati wa atimu xananta mundi albaisa wa atimu albais alfaqir wa atimu wa atimu albaisa alfaqir xananta mundi albaisa kebe ngir tampi xote ngaye ani fuqare be a fuqara homo dangi sar fin fila ko al ba'is al faqir ara nyani ga sere bane kan misale at khananta mundi al ba'is al ba'is ani tampinte kebe tampe ngaye buru al faqir fuqara gen al ba'is al faqir an fuqara kebe aga tampi tampi yankamba walla kenge fe wa atimu albais sere keɓe tampi nga yeburu anga ɓe worta anga tampiye tun dorko boxente toppunte tani yimma andi worta a ŋutun ke automatiquement keke antamaxalew ke an albais alfaqir foynon fuqara yen he mais a kenga sereyani anta jawana tun arañ fo xare ñimmande mais irantiru ngay toppuni ngay taaxu normal ken fakir ña xa gana sugara me yotun manne al faq al ba'is al fakir ken ser tampi tampi tampi de gel fuqare parce que axa mburu fuqare ke xa wala non miskina ay maka ant baka gati miskina arbe fana ay ay max a ah, ke maxa mais ant baka miskina hen dag heji maga est ce que a max mais c'est sûr fois am poson ke kana ala aha am kiye maka makbi ya ngatel maka anke miskina awre man me alantel me fuqare ake antamaka sutogati na tabaka antamaka me ara nyana yogono wat kenka akampus kenka ma parce que yogo dan watan atagun te kamutuna amko ila mummo yo moko gi eh, fetem mo amtu har fete ke mu dore nya fay abara ken dore no ستة كان بائس مع الفقير كان فقراء كان في نقول في اللي الفقير فقير كي أمبس بائس كي تمر فهم فقير كي أمبس بائس خجنا عنا يسير بانه الناتي سير تام تام بيدك جلي فقراء البائس الفقير يراتي سبحانه وتعالى كنو قد سمى السم اليقضو سم اليقضو قال سم اليقضو كم بالينا غريندين دي هجان إن من غريندين أتينا غريندين سم اليقضو قال سم اليقضو إنا غريندين دي نفهمنا غريندي نا أتيري تفسهم قال تفسهم آني إمخو مخي مخي كيبيجيا كم مخي بيجيا ina mexe ke girindi hijano adugude hiju arni kembere yintu yintu iti manni maki maki burbi khabire bang tu kira wore mani ti meke anna fo bege maki yoguna anasi make afe e segono anni anni kut donc il il itebe gam gampere gala bakke donc awore mani mexe eguni kem mexe ari kiti manne wuche ke be ganya hijuke droit ti maga iga bakke ara yontin mexe mexe garawunte mais eh, segene ŋure aŋotamu gobo xane segenon xade gobona ba a gobona ara pusar ŋiinte ke imunoxo ke suye atwaca xa bire be ndadugul keda ina ina ina ina grindi ina mane grindi ta fasakum ani moxo mexe ke biya kem mexe ina mexe ke grindi bakutuya yagitiyere liyaqudu summa liyaqudu ina grindi ta fasakum ani Eh, ime wal yufu ina man hadi nuzurahum yufu nuzurahum ini tekun khatiman timan tekke segana yang yang tekke awr ngara ke niki ade berne ngir nya ngir kenya kinya non ade beri tekke ngade berne ngara nya ka ngir na na na na na ke alla dan ngir ke tammi sekede ngir ke de anki an nak ma de berne ata timman atimandi aɗa keña ko yufu nuzurahum <clears throat> kempalati wali yatawafu inalli kadi ina rawangandi bil bilbait al atiq ina rawanga atere ina rawangandi wali yatawafu ina rawangandi nafana ken manne tawafu al ifada amutu hiju gondomo ñani wakati rukunu ha ko sallo wakati arkanu sala hijunka rukun nya don kiwacha tawafu le fada kenni eh, hijunga a gondo menya ande barna ante la raba ana du brebe ante la anna rabanga tawafu le fada atiere ina kake ina rabanka kake kakeka ati bil baitil atiq baitil atiq عانب كاكبي على عتيق كاكبي أهورانتين من قد أهورانتين كاني سري سوغري أنغر مولي كاكا ورمان أنكس بيت العتيق والبيت العتيق عن بيت القديم بيت القديم عن كاغسي كاكبي كده عمد الله با voilà donc kaki ke so ato nyana su atiq anga atir aranya atir, fo dalante nyan al qadim al atir kan anga raro an kan nga kan al atir anga rari anga fo anga allah yam atman ne yam pana baitul atir kan khadi ser gebe ani gra jofe no ki allah subhanahu wa taala iga xanne nga iga qur'an dini na labandi bakki be gatelle baytul baitul donc ati yere ina kaki narawanga ke ñamriye sasa waman yuazim hurumatillah waman yuazim sere benda horondi man na na yuazim nafiŋna horondi hurumatillah hurumatillah ani fini beni allah subhanahu wa taala gede haramundi an kana ke ngana haramundi awre manere kebe allah subhanahu wa taala gete ke a harami a wara annama debere na doro na wara ke geta debere a dagante na doro na debere ke an hurmatilla kabanti kabandi finin do nyamari fini hurmatilla donc yere seganaji e serebe allah subhanahu wa taala yere be gedan nyamari a debere ke be gedan kaba a toxon e pikar annampin xare na xorundi a kenya ko a at zalika man yuazim wa man yu'azzim serebe nda horondi na meleyi na finga na horondi hurmatillah mana allah fini beni a fi haramu te gere debenat kiya harami a togono anna togono fi haramu to balaga haramu i togono ana togono kebe gata daga adaga daga anna de yagal hurmatillah kebe allah gata haram makade anke nga fem prandangin na debari maken debari angana kenya wurne man amma doro mm -hmm. amma doro amma khimaro allah allah awde allah kibare allah pini annan kibare liya hurmatillah allah pini annan kibare li allah pini anni khurundi man yu'azzim hurmatillah ati angara kun allah fini angara kun khurundi ni ni ngami fo huwa andi ken wori khairul lahu ken ngatan posanda fo huwa khairul lahu ken nyam posanda ngat nalla fin khurundi maka Allah fi maka yebi yebe ki be gita harami maka yebe yebe Allah fi haramun to maka kun yebi yebe hurmatillah Allah fi haramun to maka yebe gita harami harami maka yebe yebe maka sangate an len go fay ko go nyan kan len itike c'est interdit maka de ba ngade ba nan kin dokaya parce que antini ngade bel fini ngalla mm-hmm. e puta Allah har ke wara maka lakike ke jinge nyana nan na hurmatillah na alla jinge yo magatin tay ato bake ato bake atanga ifana ken ke na horon dia dron dia na dron na ngamile serebenda kende bari la fil ni di fo huwa khairul lahu atampo sakamanda hmm? inda rabbihi ikaman noko atampo sandanga inda rabbihi akaman kaman noko akaman noko allah angari ki allah fin di. atan dan an kaman no ki Allah an kaman no ki Allah subhanahu wa ta'ala wa uhillat lakum al-an'am wa uhillat ata daga anya halale lakum hadanga al-an'am karfo mum karfo mum karfo mum man nyogo me adonna aro jexende suko yani al-an'am atiyere uhillat wa uhillat lakum adaga hadang ala an'am kara fo mum inya hadang halale halale nyan hadiga kara fo mum nyogo ba na nyana ba jahe nyan sugo nyan ku way ko ana kara si mum mais si singo wakkani ha sige sete fo nyan sinimane sete fo woga sete on tutu obang obang obang bang on tutu iga fo kasi maharami ko bang on tiga anya ko bang oti manyo o nyakiya <laughs> magembe kasi nga fo fe haram tege ko bang a on tiga on shiga la ko bang on tiga do ka kara fo mum fe on on tini kara fo mum ala tefru ko kara fo mum ma kebe katinya na leya wala hadiya inyakili kara fo mum kebe angala seremba sunte ni karfo mum karfo mum yere ati yere subhanahu wa ta'ala uhillat agatu uhillat adaga hadanga lakum hadanga ala an'am karfo mum illa aga feti ma kebe yutla kebe ga kharene kebe ga kharene alaykum hakamu. makemre foyino nga iga kharan hakama foyino nga iga iga iga kono khadanga makemre kungi harabi nam nyogo menyan jekhe nyan at halale nyan adagol makembe mais a woden man jekhe nyan walla na ka anda jibe may wala diga no kenela illa ma yutla alaykum hmm al mayta ha kebe jibe antiye d'accord euh halale jan yonki ngay habre de akart duya ken no kanyaman jiba jiba harana ngay jam al kenya illa ma yutla alaykum illa fi gar ni khare hakama naam ken kenya ken haram tenya jiba haram tenya fajtanibu at khanallato khanallato fajtanibu rijs fajtanibu ar-rijs khallatu bak sobe khallatu bak sobe khallatu bak mexe kem mexe mané ati min al-awthan gil muno ni mexe muno mexe ñani muno salte ñani mais igati mexe fosomi fille fora ñan sasa mana wiya ñan kumu manan ba kana yaake yaake tuwala digame ke mana ñan fono kena hisiya kenga anga walla allah e melni anga makempe ha ken mana ñan anga tu muno sobe ngay mana ñan mana wiya ñan makempe ken mana ñan ara kum solle ma gidi gabat mais awade ma a golle ke bi golle ke be gadi men awade golle ke a sobinte ñan golle ke sobunte ke be ga debente fo sobinte nyen kinya ki halata bakka bunoni nga i sobe donc oro famu kafri kafri chobunte nyen firi kapana a sobinte nyen mais yewa da pour a fete ke de alaba den kan non ga kebe kamma labe alaba homi sa iti arkanul islam iti musilmaku gondomo musilmaku a tegeye tege ki e takti ma pieni kargi ay ho e kompe ke e kompe kun ir taga tatun tatu kuna di taga iti muslima ko karwa tani kargani mi tanu kargi ga anya nyani no mana mi mana mi ken mana mi ken mana nyana ko yan na muslima ko ngono awre mane golle ke be angaye angara ke togosu angolle ki bono ay ko kube ngasiki piyenga be gawre ya ya mana nyani hanga tangi yile nanga telle ken ngonu memuru anta war min anta wala nyax anta wala me mana nyen mana kaga tere wajtanibu risa min al awsan wajtanibu qawla az-zur khalato kad wajtanibu khalato bakka qawla az-zur ar digan jungunte zur az-zawru ar jung al may jungu digan jungunte manere awre sedan juraw diga ben afrika E, fonya foña ti kataña ya ah, ah, an kem matete a mbar caɓa wala itaña seda, mais an ceede man me kan filinka seda ndura kawlu zu fobre parce que a ke, man sere ŋakke ana busi ana fil sere tan seeda njurako junubo ko waɗe a tollata wala ah, eh. makkuna wallahi ñimmayno wala wallahi ngono gaare donc seeda njurako ati ken ka halatul bakki khana nyamman khana nya hunafa lillah hunafa khana nya eh angatal hanifa eh an jungwe ni jungwe ke rawre man jungu bakka kafra husu katmanne katalla batte kiyan al hanaf manan ngai nke ndu fo suwara ngube bake ntangalla hallemban una fa hana nya milano hana nya jungano katuko lillah hunafa lillah akina kwen hunafa lillah mahanga mille fofo ak fati allah fofo gadu gede botiye nyaani ke mille bake mbare mille bake ha ngeden kanne nin kannin cogundu ko gadan allah una fa kana nya milanu katalla subhanahu wa ta'ala kana su tokono kana allah baraba una fa lillah غير مشركين به غير مشركين به anani khaminya firkapano ti aken Allah anani firkapano fetkhaya bihi ti Allah غير مشركين به anañi fili kappano fedakati allah donc awre maniere angata pini kwa allah keta an pinin ko allah anta ha maka ndi pini kwa koye allah ka an nokko bitte ngarari a annalla la wara la yugo yogo yakina nda fingara kotota changement ñana fini ko change ne makaya a sagade seretana wonati fini ko nen pi nke pini kotoɗe nke fi koto ndemade angata ndeman ay mo tampinte donc atala makende bari ghayra mushrikina bi wa man yushrik billah wa man yushrik billah asre benda fo ke falla fil kape fil kape mo nyade asre benda fo ke la fa ka'annama atakamanga ayugo kharra ayugo akamanga khenu min as-sama'i gil kam ayi kamunya agri kamu nankam ani kamunya jaga al iman serebe anga mumunahu ane kamunya daraja khima valer kamu an kiman korenya wallahi muminin kiman korenya allah farenga sallallahu sallam ko tayago gri faren kenyugo ili kreso no faren woriya ani yake jaga faren sallallahu sallam mais a kota eh, gari faren kam faren no ani faren bo e faren gari il kodanta katri de faren bo ramate igo ke debe kino himanti valerin te debe no asuran himante me faren bo faren bo rabate farin ni shaka gagade farin daga farin farin daga mun daga magar na falam de kunu amli amli bo amle adamele ita igo ke dire no ma farna me ko kan ko me mul na ko be yo yo yo hidre aken na ngara sere burewan me sa sa ke mo ki fay isut nan ko kan alla farina kem palle na gaddu yakul gar farwa yo ke milji asi agay agay brike be ma adura a to farina nga arjampi de isim sere tanan ha <laughs> ah, isim sere tanan e at rasulu atanga kebe ko a maxa war de mumu koñin xobono ko bo mumu ngumulan ni ngaga ngaga de nanti xa ala fara farari ngaga namula i e ni ngaga <laughs> farenti ayi farenti ati hari ngara ngaga serentiere an xalsi ngama galla an xobono medina sorono de ban ban men yala kasi gumu yara yar ke a tan guru ti medina gallay hobon ande eh, igo ke atras ngi gele fonti maga de misilade banda nen no serenti ata atan yan an tan ewa an nafaka ɗum na ban banda nen yala farenga ati igo da ati an cerante parce que kebe keɓe gaɗan kobo alla anti dan kobo ante lan janna allah do serente galan kobo mm. parce ko ni wati ni aljan mema ayere ba donc awore serente galan kobo allah kata kobo hmm? allah subhanahu wa ta'ala donc yere sere angana yanga imanu ngam makati wallahi an kiman korenyen valeur valeur nyana iman valeur kore ken sere imanu hatiyere sere ngara fokke falla ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر أي قصر خنوا أجري من من السماء أجري كم أجري خنو أخنين ين كم كنكو أجري خنو ما نخنيا أتكنكو فتختفه الطير فتختفه الطير يرمون بطري تي سومونا بان سوغادو igo ke annan choma e e ya iga e futu menaha na futu mena menaha amutu kenga burgeta fo ana gir kam fo ana gir kam na ka kanyinye yelo mun khari ni rakullay akhenu yelo mun yali sasa ban sukalle an kalle nga nauta na jafuta ndate ko misali nga rafo nyi sakandi o te masoni na ay na jabati jabati dafo na jabati kwa jenu kwa ban sugaru irina ga iga khalle ga jabati ga y'a tel na bo ir bok bok mena kanya yenu iriya ga bok bok mena ga ban sugara khalle ga anday tel kya ga tere ay ko sere bi ani kam fatakhtafuhu tayr ag khenta yenu qari ban sugara khalle ga angutu anday tel ir bok bok mena ken kabare bon parce que ani imanu nyari anya fi kapana aw wala nga fe sere kundu tahwi bihi rih tahwi bihi arrih tahwi bihi ay ko sere be ag xenu tey man ne xenu tey arrih fanke fango xore ali ag xenu ta ani kamunya a xenu ta fango xore xari ken xari arutu gari wutu tahwi bihi kim panke xaraga na fitta tahoyɓe ani na hanundi ke fankiru na, na hanundi minna ati fi makari dingiraɓe sahih dingira laate ke dingira korake batu kon jahanam jufeyentu ati yere ay ko fankin ka fakki fanki awutu ara jambandi ara ga fitta dingira laate fi makanin sahih dingira kebe laate donc ya wor mane to duro anyi kamu nyankanu yelumuli bani suga da ngal ay halle mutan ya iram bo bo menax ken nogo wala ankanuta xenen to xem bay fangu hore karangu tan jamman aran pita no kurate no ko be an halkiyen no aran pita hak ay halkiyen no do xenen to xem pay fanken karangu tan de mina kat halki astogduro ken man serebe gna fil kapana serebe gna fi kapana akini bon duro duro. ati zalika atandi kewol sasa ko fiidi ɓeɗi koŋi sasa ati wa man yuazim sha'ira allahi wa man yuazim sere benda horondi nafiŋ na horondi sha'ira allahi allah dinan tagamanco sha'ira allah alla dina tagamanco sere nda kun horondi allah dinan tagamancu allah batte ngana ko bena na na na fengi na horondi hiju nyana ba mishidu nyana ba allah dina atagamancu an sha'ir allah sere benda allah dinan tagamancu ni horondi an sha'ira misale iti banun challe ba banun challe sha'ir allah shuna meni jama juma challe wana mai juma sha'ir allah juma wure manne allah dinan taga manci woni horin juma suna meni jaman na gobo ona koy duna mananti lenkini manne juma nya sha'ir allah allah dinan taga manci ni horonti na khimalle na khimalle e wanke juma ko dan sakan kanno awre ma allah allah allah ke golla ma khimare <coughs> amma horonti ar sereben da allah dinan tagamancu sereben di khord wa man yu'azzim sha'ir allah sereben allah dinan tagamancu ni khorondi fa innaha atana kengori min taqwa alqulub kenni gili sondo me sondo mu min taqwa kenni gili kenuye ya kenni gili tangande ya alqulub sondo nan taga manje sere be ga khoro na khoro nanga mille ar ken gili manne gili sondomu nkanne ken gili manne taqwal qulub sondomu nkanne ya. gor famere Allah nkanne ane minna sondomu qalb farenta taqwa ha huna hadis ata taqwa ha huna kitte karo gijini Allah farne kyalbo ata taqwa ha huna a taqwa ha huna tani siki allan kanin sonno meya ata attention allan kanin sonno meya soroye sasa digame diga me ge in mulla ina soro ka sankunde iti kiye foyo ga manya awa eh anti ngeke bo ngedebene ka tufo sa allan kanin gan sonno meya allan kan sono me ifa na famu ha ganani allan kan ne ga sondo me be jamais aga taun sondo me ke gande bak tampete yan ona da famu ani ken kun serebe mu dinan pamu en tant que ngallan kan ne sondo me nya kenti a ako wan me kamma wayantu wayantere killentu wayan jukkunintu wayan gontu an angollu kuro allan kanin kille angara ta ko nan tankin na anna ta allan kanin sonno mutan garo garin allan kanin nga sonno mesu afrum puntina aga bakti ampete en karangolu allan kanin nga sonno mesu akama kandanya dome angutune tagol jankite hankin ne allan kanana an soron kashi nyigan allan kanana anga makan chefendin ah an ke allan kan garin to mu fe ken na sorongo to selection ya lan kana loga meta montuma tangulu tangulu tangulu kya tire kenni gil fois gil sondo men kanne donc at kenni fois gil sondo men kanne fa innaha min taqwa al qulub sondo men kanne yen lakum fiha manafi'un manafi' atay khadanga kar mumuku manafi'u nafa hore nafani nafani nafa hore hadiyanu nafa hore ngodanga ni mm-hmm. manafi'u an hadiyan ibn hagide berni an kar mumukati nafa naf manafi'u ila ajalin kati sate kati sate kati hakati musamma hakati kebi. hakati kebe kuntengen ani hakati be o gatede e eh, hadiyen wo kerni mak misale hadiya ngam mak allah sette allah gatti nyigana allah fo de bern nafa nyaw daga nafa kaga nafa me katimin kati sate hakati na kaga ga jofe hadiya ke ana jofandi placing hakati ke ngayore manne anane fete ila ajali musamma hakat kutunte summa ken palle mahilluha mahilluha ku fomu wacha ku, ku hadiyen wacha hadiyen wacha kan dingra dingra nyani angi kursini dingra nya inda jofe angi kerni ananya hadiya kati mahilluha i place i dingra minhan ati dingra ni minna ila baytil atiq katika ka xase ke ka dallante ke baytulal kiyam anal kabo an haramu ke haramu ke ani i kalonu ɲa xangara kere awreman ama saha antara kere haramu ke kaga tiyere mahilluha idingra dingira i prasini ila baytil atiq kati ke kebeni ka dallante ani baytul qadim ani ka kebeni dalla alkab ka dallante yan donc noñani dingra noñani mahilluha yati mahilluha kare fo mu ku dingira yankono kuni minna i kalli minna i prasini minna kenni la bayt lati ka wa <coughs> wali kulli ummatin wali kulli ummatin ata yimutonu suda yimuto suga do da dani ata yimutonu suda na e man sakal jalna o ñangundiɗanga man sakan mana boti nokku boti nokku yimu to sugadu iri botu nokku a ñangiɗa wali kulli ummatin jaalna no ñande mm-hmm. man sakan o ñangundi man sakan boti nokku o jaalna man sakan a waɗama o ñangundi kadi botimoko oxa sharia wori sharia ñangiɗa walli janna man sakan odi khurusini nokku nya khurusini nokku nya wati comme khurusini nokku wacha meti mahilluha e pas ni min ila baytil atiq na ila baytil atiq yara ngara man sakan ara botiye man sakane aranya khurusini nokku misala ngati man sakan angana maskere angati boti botiye nokku sugadu yumu tonu sugadu boti nokku ɗiñangida misale oku wacha ummatu muhammad wacha wacca sa sallam o dañi salli o salkati min hmm? alkaba alkaba voilà donc yahude ni ngakati yahude ni isal min wana sa isal min yahude ni minan betul maqdis voilà betul maqdis donc c'est à dire jama sugaru jumuto sugaru iri botino kunyangida ngati man sakal botino botinoko yimuto sugadu inyangundi kundanga botinoko man sakan wali kullin ummatin to sugadu jalna man sakan wori botinoko nyangi nyangidang botinoko botu dingra kene manne liyaskuru puri inako liyaskuru smallah puri na allah finko ina allah finko alama fon razaqahum razakahum allah gediar jahi tikenga gilmanne min bahimatil an'am gil karfo mana yimuto sugaru iri botino ko kinya se gana angana ya masaka angana ya kursini nokku kursini nokku igatelle hadiye ni ngatelle kursini yimuto sugadu inyangundi danga botino iga botino fa ilahukum hakisu kama ke betu betul maqdis ke kempati muhimma muhimma na manne kebe ga salli katti betel maqdis a salli kattu ko allah ke ga salli katta al kaaba salli kattu ko allah ke al muhimma ke aga tiere fo ilahukum hakamande ilahun wahidun boti kamne banen ifana kiatu soronta lal janne humne kallem palle kumu salli katti kati maka hmm? isal kati minna voilà. faare ngari faare ngari medina au début asal kati minna bati malas voilà amol donc yoro fami nan dingirañi dingirañañi nonga sorongaña allah batte ho ho omo ho kun wacca kallen ndi wutu mais itele minna itelle aljanna muhimman man muhimman an natu nanti allah ran ñamari an ñamare ke ɓe kyan muhimma kyan important kawde fo ilahukum ilahun wahidun ha kamanni kamaneya kamane baneyan keta allah kamane baneya gani keta ate falahu ani ken allah dan wonde aslimu har du haya falahu aslimu har du khaya allah dan hana dukin allah falahu aslimu ganay kamri banagini ki yalla na kamne i banagini faslimu falahu aslimu har du hayalla dan ane en kane mene parce que aga nya kamne gebe gebe gebe an tampina ba kamne sudu i sokante an tampina ha ken ngati ban kor anni banago muta ane ne at falahu aslimu aken ngalla dan haddu khaya خاتو فارن نيري صلى الله عليه وسلم وبشر المخبتين وبشر نمس نحلين دي انا دي انا نمس وسي كوني المخبتين دو مخيان المخبتين كوبي دو دي أنا sembengiya ila إلا يفوق بي me idu duyakan ko dang allah al mubitin kayr khorenyan allah ba so ma yakana Allah dan na ma yakana Allah dan subhanahu wa ta'ala fofo Allah gari kabay har ga ya sembe ira de berni ina war ken e du ma duma dia al mukhbitin ni khani al mukhbitin ni khan soro ben du yakan Allah dan ti allazina kubeni iza zukira allah iza zukira allah ni allah ngara kungi allah fi igara ko subhanahu wa ta'ala kenno kuta wajilat qulubuhum wajilat inakanu mannen kana qulubuhum isondo munakam anore wajilat qulubuhum isondo mun kana fi finkota ikanna hmm, o halega kawande kiyendo wuro kaneba hmm, khati al-mughbitin kwacha kuɓega dumme xayn xande allah danga anda fi finkote kanna allazina kuɓeni ida zukkira allahu allah ko kongita wajilat qulubuhum sondo mun nakam kembani fede wasabirin wasabirin sabranon kani alama fon kamma asabahum kebe kita kera bendi dikita ina sabra kamma sabra muñen allah kiyana mumini mumini fonan kita hagaran kita na munya na sebri iman arki akoya fondi kita na ken mumini bana mumin ana mumini ngoli mumini ngolle ju khairi asuni khairi nya kenti sere su ah, mumini ban agana ni nema anala kufa herin piyam mhm. herin pay her duro ang nema andallatu andalla ko nema alhamdulillah angara ro ko ten kanna sebri ken karman agan kherinya kesu kheri parce que kallem palle yomro qiyam ko tak eh, sabrano sabrano baraje amuta tangara goli sir bana nyamana men tam had sabrano baraje ad sere to ti kalani kinnya de be nyaaki sabrano ibraje kona ke pat la sabri wasabirin sabranu ñani ala ma ke kam ma asabahum keɓe ndikita kembani fe salah wal muqimi salah surwan khadi ega sallen ka sallen ka sikkanon wal muqimi salah sallen ga ken kana sigindi wa mimma razaqnahum kebe ga ngeri kiniya wa mimma kebe ngeri kiniya baki kenka afonyogo ato mimma kebe ngeri arjeti ya kenga afonyogo arken no kiman debarni yunfiqun ina nafa wa mimma razaqnahum kebe ngeri arjeti kebe ayogo ngeri arjeti kenyogo yunfiqun ina dépenser ina kina miskini ndemate ngol famire amata nabure kesu atan na fawu tanakin miskin mm-hmm. jato mi o mi amen na bure kesu da law fiki ama kotondi amta na bure ke mata ke be gam magmeta de me fotu anna kin miskin nin alke bana me mana ka bure an kotin gege miskin ay makuru golle awa golle pakenya ha atu mimma razaqnahum yunfiqun ngel kebe kiniya ayogo in fotu bakina kin miskin a ken budna al budna ani ñogomo ñogome agati budna ani nyogome ati nyogome jaalnaha il nyogome kenya lakum khadanga min shairillahi gil alla dinan tagamanco gila alla dinan tagamanco nyogomo mana fini fo comme hadiyani be ɓe gideɓermi kembar ya deber ni ñogome comme al bodun yere ara ñan ñogome xa fokum ñogome ñan meyti nan xay wono and boduna wore man kebe feten kebe dinka ngani kebe ga tiye ngebe mbagani ñogome ampu na wala bo ha nan xay dinko no ma kempe wala nan xay dinko al bodun awol kebe dinka ngani fo dinka al bodun ha wata al badan ko fete al badan man fetempe mm-hmm. al bodun awor man kebe ya dinka di ma ati kanya hmm? ti yege be ngaye e ko nyogo me wala parce que carfo mu on di fay ke be ati kang ne ken nyogo me nya mhm. iti nyogo me yarati nyogo me iri nya kadang manne gilli alla dinan tagamancu nanya hadiya wala na nanya hadiya yogu nya de berni ina harlango le harlango le harlango ina harlangolle sere ben dawra amutu ke ke naade walla keño atani minna hadiya ga telle atani makka donc sere malaki kenne man sahir allah taga manci ani allah dinan taga manci ke ñogumi xado wori harlango kebe gaay i toppu ñaare walla foire a ke talal kaba kinga kati sere sugar wona fi man harwarde atani min atalal kaba kenne man sahir allah ala dinan tagamanche ñen na koy xay tagamanche ñen ke agati yere ñogomo idi ñaka dang ati wal budna ñogomo jaalnaha i ñogome keña lokum hadanga min shairillahi gil ala dinan tagamancho hati lokum fiha ay hadanga ñogome ke khairun khairi khairi ngora ngade afogabe fazkuru ad fazkuru ismallah khana alla tohonko alaiha ke ñogome kamma hana allah toonko ati sawaf de sawaf yere sawafa kebe a woren manne ñogomo kubeni igame bat sawaf ge sawaf yere an kubeni game bat sappa hadiya igame batta kogoɓe wal sawaf ke a woren manne yere e eh, ñogome kebe a kamu kammu tabanega kammu igar siti tanu kusiki sikkiñiñe yarawore man ne a kenga ko fonga watini otima soninge eh, serengara antanguru kamu watini man ñonkutu ah? yo Bara sawaf ke imma sappa sappan yagaɓe bata tanuku kanantali tali fallantali falanda. tempe mais ha tabane be ga noge ke ina uti na kenchi. siko ko ni ñiñi sawaf Wala. Sefere wala voilà c'est fe ñogome ken ken sawaf awre mane ñogome keɓe tang tabane ke ana kammoñari risiti. siko ko ni. ñiñi sefe nung akenga angu tamise kane yere an kan nyogo me akenga jime keno kunya uro kier jime bang urudu wala kenga ken in in in waj in in burone ken burone sefa ngara afe tan ake ane jim tuk frem bakunya kenya geti kenno kubirebe segana agenya sawaf sawaf ke ora nya sapa ni kega sapa ya me patu mogobe wala kenga fe bire kebe nyogo me kebe gir siti tabane nga kamu sikonga eh, wurudu kendo kato awre man kana alla finko ikamma alla to alla to kana ko ikamma kenno ko parce que bata batta ini kerna keta isiki hmm kubeni isap sapanto an sap sapa isapanto ngen nyego mo kubeni isapanto ngen na fazkuru ismallahi alaiha sawaf mana brebe mana isapani ngeni i sappantongeni xana allah tonkoy kamma xana allah tonkoy kamma fo iza wajabat junubuha fo iza wajabat a sega gana anda xenu fo iza wajabat junubuha i xenu i xenu ñiñe a ay sikki tabane ke igar igar igar siti si idi idi idi le drena drena kendire no hoya gada asigi zaki asikia kenno gada arina ana kham tas po po po angeta anemin wach anti kane ya handar su tabane kel kamunya mana kanyana akhenya kyanti iza wajabat brebe anda kham atiye ngara kham nyen feten kham nyen kham nyen gata nyoko man kham nyen awor brebe kada akara akhenu akara parce que il y a quelques des arguments qui nous akara yati wa iza wajabat brebe anda khenu junubuha amana afatan kan nyenye akan nyenye kata wura kara ken no kwati fakulu minha khanyige bakke khanyige bakay khana nyige bakay kembar fe kadi wa at'imu khanan tamundi alqani' alqani' nyagana nyagano kubani khanyagana ken no khani alqani' miskinawe kenya genata miskin de ban yogo kenji yen akata nga kunari nyaage akenchi kaga nyaage at kunga hani tamun hani gandi alqania ana sa'id trindana wal mutar al mutar an ballana kebe ga ballu al mutar nan ballu awre mane tampiye ngai ay mulanniku khantumu diga nyaagan miskine ga yagum i mulla ni sir sarata kittungi falle i sir sarna eh, xaw jom xale la kira la moxo xanti mulla i gatini ku ati xa angutu pay miskina kunge aku ana kun kaku soroye kumba kunga inta ñagan jamais inta ñagan ikongi i balluna mottarra ken balluna ya ayaguna saxamon mais xa yo ken pinte kenke tampiyengeda ken a ñagena tan xadinku xadinku mais wo kenga yagun kena saxamon mm -hmm. wal mutar ken ne pour khayalla mama subhanahu wa ta'ala ati luhumuha wala ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما حداكم وبشر المسلمين يراتي لن ينال لن ينال الله أنت جوفن الله أنت جوفن الله أنت كين الله أنت جوفن الله أنت كين الله manan kenga luhumuha luhumuha ar ti itie tiye kebe an kenyo me tinge wal na ke tiye ar ken jo fe na laide tiye ke khani ga ar kya khan tiye ke ha tiye ke der kamu akarta khani ga na habu hadar mu tiye ke ar jo fe na allah wala dima'uha khandi khursi i foroku inti jofen allah hulsindege foro itani min ni walakin ha bi ga jofin allah ban kammu man han kenga yanaluhu ay jofin allah allah kita a taqwa allankan ne min kum gina ha allankan ne kenta lalaban <coughs> innamal amal binniyati andu gonne kenya allah dan anda hadiyambaga anda sudebari anda kursi d'accord anda kursi mi tiye kebe gay ko fon hadare mu khani ga me a ah, halan kan ne kende ay jofen allah allah kan ne ken jofen allah allah kan ne ke wa jahi har sere be ngana kebe dum anga kebe dum allah ngati hadiya wala leya ngarni suroi wallahi akhini allah ga no kanda parce que antanen le yande berne allah da anda ga darli jogon pay angam kuri anna jaga dig dig dig dig akita hayda sin kota nabu annabu akamang yin kiye ki mailena pour man ne ya fakir moyen lega na ma de berni ada folle ma wota ana ma ngama amu fini pam nti golle kan nya allah dan mhm. puta ganya anga tadi jakare amura anga yele antu gumbo yako ma gumbo nyafe me gumbo itana tangare tangare wujine tan me wujine sefa misale wala me wujine sefa gumbo me tana jere jere mpay tampille wujine anata ashere ko donc allah har lati ti yukun jofen allah ni foroku man jofen allah ban taqwa il faut na ya famasri ifona wona e fam sirin ciri allah fay ga kebe kinna ke nya fay pis ganya ganya nyim haju fo shera tata la ko e eh, an ta wonte ite wa an kale hare parnde mm-hmm. ay kile ngir natal ma ko aga si ata fo sire mm-hmm. jar tinka ata la ko parce an kale hare nyalli e ti yalle ya daga fo kuma ma do soro na dari <laughs> ha le ya fo ko ma de mais kale hare wa gumbo na ko hono ko bali siri hono du contrôle fo mm. wayi mina du contrôle siri ciri ciri kebe soro ngamul alla e mun nakoto soro busu mm. fona ira fam il fona ira fam yare ati subhanahu wa ta'ala yanaluhu ataqwa minkum ay jofin alla halan kan taqwa kenwe minkum hako kazalika tukundwani sakharaha lakum iduku idi khay khadanga karfo mumu kene mana itu pour khana allah fin ko kabirullah an Anu akbar an wa donc jaxanga kan leyankarni xursinde antri mana? Ya? bismillah Allah akbar an ki akon kon yo walla mm-hmm. mm-hmm. bismillah rahman rahim an pa yonki ñabaganin am pa bismillah Allah akbar ani ke a kon ta fana gatman atona allah finko kuru ismullah alayha arim ana manne bismi bismillah wala yere ati manne sakharaha halakum litukabbiru litukabbiru allah ani allah akbar bismillah allah akbar fo hore ndalla togon ko allah kebe gan korasiya mana kane pes ki tamisi kena ke ñogome yonki nyane mi kontan nanga akari allah fe ba انت الله اكبر الله اكبر الله نغاندا الله اكبر فوف دونك يري انا ناي فكر مي كرسي ندا غانتي ماني بسم الله الله اكبر يراتي على ما فنكم ما حداكم فنكم ما كيبي الله سبحانه وتعالى على حكاندا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله بروخان الله في القرآن بروخان الله في القرآن دي. alama fonkamma hadakum dir hakanda alama hakanda ba hmm. ken kande haralla fi qurun sergebe arama kande han ken kande anda latu neman peba hmm. nema khore serebe angara latu neman po khore ni yogol wat akini allan kiban fotu harban harangata allahu irad ko allahu irad ko antin sikangal fatiha harangan coranka antin man alhamdulillah ala ma hadakum fon kama kebe ala hakanda wa al muhsinin anna allah wari ad farana nga seri surunga ani nimiswas ya muhammad bashir nimiswase koni al muhsinin sari suru donc al ihsan akhi sire fo wore kari sire yan amul sallana mumini way me kanade est ce que sure ba on sure farenti mumini be ga jaman ayan kus mumin be aga bana ko farma kyako atu mumin khote ayan kus muminu lampunte ita lan lankibare a ngi yalla mo de kampede ngedde sakata ki ga yalla mo la gilla gatal golnya ban donc ati mumin sembente ata ampus mumin lampunte an gara ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين